Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri da yammacin yau, Juma'a 23 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanan labarai. An fara zaben da kasar Rasha ta shirya a kan neman mamaye wasu yankunan kasar Ukraine a wani zaben raba gaddama da ake neman jin ra'ayin masu kada kuri'a ko yankunan su koma a cikin kasar Rasha. cibiyar sa ido a kan guguwar fiona mai tazarar kilomita 250 daga arewa maso yammacin kasar burtaniya ta rage karfin guguwar zuwa mataki na uku a ma'aunin sifar simpson a sabon nasiharta a cewar hukumar kula da guguwa ta amurka gane da safiyar yau juma'a kuma masu zanga-zanga a fadin kasar iran sun ci gaba da yin artabu da jami'an tsaro bayan mutuwar wata budurwa a hannun 'yan sanda kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da aka kusa fara yakin neman zaben shekarar 2023 a najeriya wasu 'yan yankin arewacin kasar da suka hada da manyan malamai da 'yan siyasa sun kaddamar da wata kungiya da suka yi wa taken arewa new agenda bayan haka za ku ji cewa hukumar kula da wuraren da ke da tashoshin samar da hasken lantarki a nigeria ta hyperdeck ta fara rabon kayan tallafi ga waɗanda ambaliyar ruwa ta yi maɓarna a jihohi shida na nigeria sannan za ku ji cewa mataimakin shugaban ƙasar ghana ya kaddamar da babban taron karawa juna sani na musulman Ghana karo na biyu a ɗakin taron babban masallacin ƙasa da ke birnin Accra. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a da rana, yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Za kuma mu ji kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu saurare ke aika mana ta hanyar email Amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. An fara zaɓen da ƙasar Rasha ta shirya a kan neman mamaye wasu yankunan ƙasar Ukraine a wani zaɓen raba gaddama da ake neman jin ra'ayin masu kada kuri'a ko yankunan su koma a cikin Rasha. An fara gudanar da zaɓen ne a yankunan Luhansk da Kherson da wani ɓangaren Sabruzia da ke hannun Rasha da kuma Donetsk. galibi ana kallo wannan zaben ne a matsayin wata hanyar da rasha ke so ta yi amfani da ita a matsayin hujjar kwace yankunan wani yunkurin da kasashen yamma suka yitar da shi babbar kungiyar tsaro da haɗin kan kasashen nahiyar turai ta ce wannan zaben raba gaddamar ya saba wa doka duk wani zaɓe ko zaɓen raba gaddama a kan ƙasar ukraine hukumomin ƙasar ne kaɗai ke da alhakin sanarwa ko gudanar da shi bisa dokokin ƙasar ko kuma tsare-tsaren ƙasa da ƙasa a cewar sanarwar ƙungiyar tsaron ta turai a don haka gudanar da wannan zaɓen ya saɓa wa doka Zaɓen na yau juma'a na zuwa ne bayan da shugaban rasha vladimir putin ya sanar da aniyarsa ta ɗaukan ƙarin sojoji dubu ɗari uku akan aikinsa da ya kira na musamman a ukraine cibiyar sa ido a kan guguwar fiona mai tazarar kilomita 250 daga arewa maso yammacin birtaniya ta rage karfin guguwar zuwa mataki na uku na ma'aunin sifar simpson a sabuwar nasiharta a cewar cibiyar kula da guguwa ta amurka a cikin dare wurare da dama sun ce sun samu gatsewar wutar lantarki wanda ya shafi sama da mutane dubu bakwai a cewar babban kamfanin bada wuta a jiya alhamis yayin da ake kashedi akan guguwar da kuma hasashen da hukumar kula da guguwa ta amurka ta yi cewa har yanzu guguwar na tafiya da iska mai karfi da ke kadawa sama da kilomita 200 a cikin sa'a guda ko kuma fiye da hakan su ko mazauna tsibirin bamuda sun ce ba su ɗauki wannan kashedi da wasa ba guguwar za ta yi muni fiye da yadda ta kasance a baya in ji richard hartley wani mai shago a babban birnin hamilton yana faɗawa wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp kana matarsa ta sa kwanonin rufi ta kare tagogin shagon labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Wasu masu zafin ilimi a yankin arewacin Najeriya, cikiya da malaman jami'a, 'yan siyasa da jagorin addini sun kaddamar da wata sabuwar kungiya da suka yi wa taken arewa new agenda wato sabuwar ajandar arewa da nufin gabatarwa manyan 'yan takarar shugaban kasa muradin yankin arewa ga dai nasir adamu elhikaya dauke da karin bayani masana sun gabatar da jawabai kan tattalin arzikin yankin arewa da ya kunshi noma da kiwo ma'adinai da yawan jama'a da matukar aka yi amfani da su yanda ya dace yankin zai farfado daga koma baya Shugaban kungiyar Sanata Ahmad Muhammad mu'alla yidi ya ce suna son faɗaɗa muradun Arewa ne fiye da yadda kungiyoyin yankin irin kungiyar tuntubar juna ta Arewa da zauren dattawa na Arewa suke yi a halin yanzu. Mu'allayi ya ce za su rubuta jerin bukatun Arewa su miƙa ga duk manyan 'yan takara da kuma zuba ido kan yadda za a yi da bukatun bayan lashe zaɓe. 2015 kafin ya zo haɗaka, ai jan kudu da suka zo za su ba mu 25% ɗin sun zo da conditions, da conditions da projects da programs abinda suke so kafin su ai haɗakar na su ba da haɗi kai a da ta samu mulki. To yanzu kuma an maida musu, ban fi an mayarwa ba, amma tuma mu ma za mu zo da conditions ɗin mu ma, mu ce ga mu abin muke so priorities ɗin mu. gaba yanzu kai kayi gamsu cewa an mayar kudu ne mulkin nan a an ce a mayar da musu ba ba da aka gama ka zabe da kada gudu ya ce mulki ya koma ba amma ai da ni an ce gwamnoni mu suka haɗu suka fara ko ba haka ba gwamnoni suka ce a da gwamnoni shi gotu to sa ko ba haka ba da yake magana ɗaya daga waɗanda suka shirya taron bishop jonathan maji ya ce lalle arewa na da jan aikin dawo da yankin zamanin da ba a nuna bambanci a jamhuriya ta farko da aka kifar a 1966 rayuwa ta kai inda ta kai arewan da muka gada daga wajen iyayenmu da kakaninmu ba ita ne muke gani yau ba zub da jini da rashin imani da rashin mutunci ta fi yadda kowa yake tsammani da. Shi ma shugaban sulhu tsakanin addinai a jihar Kaduna barista Tahir Umar Tahir ya nuna kwarin gwiwar tafiyar za ta yi tasirin da ake bukata ta farfado da yankin arewa daga rarrabuwar kawuna da rashin tsaro. Saboda wahalar da arewa ta shiga a wannan tsakani musamman al'amarin tsaro talauci da sauransu ya sa mutanen arewa sun shiga taitayinsu ana fahimtar cewa ya zama dole a kalli menene arewa nan take bukata me za a mata kafin ila iya samun goyon bayanta domin duk inda arewa ta goyi baya to nan za a yi nasara insha Allah saboda yawan da ake da shi duk gwamnonin da aka gayyata na arewa ba su halarci taron ba amma hakan bai rage armashinsa ba tunda daraktan gidan tarihi na arewa wato arewa house shu'aibu shehu aliyu ya halarta da tawagarsa su na samu da billa jikin su rahama mutane ne suka sarkar da kansu kuma suka yi kokari suka gina al'umma suka gina yankin arewa ba tare da su nan su ko ɗan su ko kuma ɗa'in su suka gina ba wannan shi ne idan muka koma wannan yanayin siya da shugabancin tasu ina tabbatar maka wa'in abubuwan da ke gani zai kawo Daraktan Arewa House Shu'aibu Shehu Aliyu kenan. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. ga baba makeri da ci gaban labaran duniya. Daga ranar 26 ga watan Satumba, Hong Kong ta ce za ta kawar da dokarta mai tsarkakiya ta killacewar COVID-19 a otel ga dukkan mutane da suka isa birnin, wanda ta kwashe shekaru biyu da rabi tana aiwatarwa. Wani mataki da mazauna yankin da kasuwanni da ke cikin cibiyar hada-hadar kuɗi suka daɗe suna jiran gani. duk fasinjoji da za su isa kasar suna da hurumin zuwa gida ko kuma wani wuri na zaɓin ransu amma duk da haka za su kula da kansu tsawon kwanaki uku kafin su shiga gari a yankin na china mai muhimmanci za a ba su daman zuwa makaranta ko aiki amma ba za a yarje musu shiga wuraren cin abinci ko mashaya ba a cikin wannan lokacin gwajin cutar na sa'o'i 48 da ake bukata daga masu shiga birnin na pcr za a maye gurbinsa da wani sabon gwaji na gaggawa yankin da burtaniya ya taba masa mulkin mallaka da ke wajen babbar kasar china ta kafa dokar killace matafiyan kasa da kasa a otal ne bisa wani mataki da yankin ya dauka na kakkaɓe covid-19 a birnin a ƙarshe a ranar lahadi 'yan ƙasar italiya za su kada ƙuri'a a zaben da aka kira mai muhimmanci a daidai lokacin da turai ke fama da munanan sakamakon yakin rasha da ukraine a karon farko a italiya tun bayan yakin duniya na biyu akwai yiwuwar zaben zai iya iza shugaban masu akidar mazanjiya zuwa ga shugabancin kasar tsadar kuɗin wuta da tashin farashin kayayyakin abinci cikin gaggawa da kuma matsalolin mamayar rasha a ukraine mai samar da abinci sun yi mummunan tasiri akan iyalai da kasuwanni a italiya duba da waɗannan dalilan ne ya sa georgia meloni da jam'iyyarta ta 'yan uwa 'yan italiya mai akidar mazan jiya kuma mai take ajandar ubangijin allah gidan al'ummar krista ake ganin tana kan gaba a zaɓen majalisar dokokin italiyar za su iya zama zakaran gwaji ko masu tsaurin ra'ayi mazan jiya na ƙara samun karbuwa a cikin ƙasashe 27 na tarayyar turai a kwanan nan wata jam'iyya mai ra'ayin mazan jiya a sweden ta samu karbuwa ta hanyar yin amfani da fargaban mutane game da aikata laifuka a gaida baba makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mummunan ambaliyar ruwa a wasu jihohin najeriya ta yi barna sosai a baya-bayan nan abin da ya sa hukumar kula da wuraren da ke da tashoshin samar da hasken lantarki a najeriya ta hyperdeck ta fara rabon kayan tallafi ciki har da abinci magunguna kayan gini da sauransu ga waɗanda ambaliyar ta shafa a jihohi shida da ke ƙarƙashin wannan hukumar ga mustapha nasir batsari ɗauke da ƙarin bayani A ranar Juma'an nan ne hukumar kula da wuraren da ke da tashoshin samar da hasken lantarki a Najeriya ta Hyperdeck ta fara rabon kayan tallafi ga waɗanda ambaliyar ruwa ta yi ma barna a jihohi shida da ke ƙarƙashin ita wannan hukuma. Jihohin dai da suka haɗa da Kebbi, Niger, Kwara, Kogi, Benue da kuma jihar Filato. inda a wannan damana ta bana ta yi awon gaba da gonaki da gidaje a wasu wuraren ma har da asarar rayuka. Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri shine babban manajan ita wannan hukuma. Ganin yadda al'umma suka samu matsaloli bisa ga ruwan nan da aka yi ta samu ko ina, hukuman Hyperdeck ta tanadi shiri domin tallafa ma al'ummomin da suka samu wa'annan mahaloli za su tallafa da kwanon gini za su tallafa da siminti za su tallafa da abinci za su tallafa da sabulai da magunguna ta shirya likitoci domin su tafi wa'annan wuraren da suka samu haɗoran ruwa domin a bada taimako na gaggawa na hanyar sashen lafiya to su ne abubuwan da za a yi kafin bayan wucewa abu a ga kuma me za a yi na gurgusar da wa'annan mutane din daga inda ruwan nan ke cutata musu dama dai tuni waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa suka shiga shiga wani hali na tashin hankali kamar yadda waɗannan ke cewa daga jihar Niger. da farko sunana musa umar musa wanda aka sani da saji abin da ke faruwa mun haɗu da jarabawa ne na ambaliyar ruwa da muka wayi gari muka inci kanmu a cikinta ba zato ba tsammani allah ya kawo mana wannan jarabawa kuma ba abin da za mu ce sai mu ce mun gode ma allah ta'ala domin haka shi ne ga ya fi zama alheri gare mu muna matukar nuna mu ga Allah Allah ya kawo mana dauki Allah ya kawo mana canjin rayuwa kuma idan muka samu kanmu yau muna sa ran cewa gaskiya an samu san rayuka amma bai bayyana ba don akwai ƙananan ƙananan yara da ruwa ya ci musu cikin gida wasu ma ruwan ya haɗe su to gaskiya ba mu fitarin cewa ba a rayuwa cikin wannan al'amari ba Ibrahim Abubakar wanda aka fi sani da Ibrahim Bisi eh to wannan abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saboda tsakani da Allah wannan al'amari ya wuce tunanin mai tunani wannan al'amari ne ya riga dai da ya faru iyaka sai dai mu ce Allah ubangiji ya mai da mafi alkhairi a yanzu dai hukumar ta Hyperdeck ta ce ta yi tsarin da zai sa rabon kayan ya kai ga waɗanda lamarin ya shafa in ji katikan wurin alhaji abubakar sadiq yalwa kuma hukuma hepadec ta sa masarautu kananan hukumomi da jami'oyin tallafa ma al'umma na jihohi watan state emergency relief agencies ta sa su cikin kwamitin da za a zauna domin a ba nan al'ummomin da abin ya shafa kuma za a yi gaban jama'a ne kuma kowane al'umma za ta zo da shugabanninta da matasanta a ba su domin abin ya kai ga al'umman da abin ya shafa insha Allah. a halin da ake ciki dai akwai fargaba sosai na barkewar cututtuka a wuraren da ambaliyar ruwan ta fi tsananta a sakamakon gurbacewar yanayi mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida mustapha nasiru batsari yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar ghana mataimakin shugaban ƙasar ya ƙaddamar da taron ƙarawa juna sani na musulmin ghana da ake kira nmc a takaice karo na biyu a ɗakin taron babban masallacin ƙasa da ke kanda a birnin accra don tattaunawa batutuwan da suka shafi ci gaban ƙasan a fannoni daban-daban ga dai wakilinmu idris abdullah ƙarin bayani On this note, I wish to declare the second annual National Muslim Conference 2022 duly open. Mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Baume kenan yayin da ya bude taron kara juna sani na musulman Ghana da za a yi kwanaki uku ana gudanarwa. Gabanin nan mataimakin shugaban ya yi kira ga haɗin kan ƙungiyoyin musulmai daban-daban da kuma sauran addinai domin tabbatar da haɗin kan Ghana sannan kuma su haɗa kai da gwamnati domin ci gaban ƙasar baki ɗaya. As A matsayinmu na gwamnati mun yi imanin cewa taron musulmai na ƙasa idan ya fara aiki zai kasance abokin haɗin gwiwa mai inganci wanda zai ƙara wa gwamnati ƙarfin inganta rayuwar al'ummar zango da sauran wuraren da suke da ƙarancin ababen more rayuwa a Ghana. Shugaban manya don Ghana sun halarci wajen bikin buɗe taron kuma dukkansu sun bayyana farin cikinsu a jawabansu. za'im Harakacin tijjaniya na ghana sheikh abdul wadudu sise ya ce ka kai musulmi ne na ghana kai dan shi'a ne kana nan a'a in kai suna ne kana nan in kai batijja ne ma ne kana nan ahmadi ma na nan bi ma'ana mu haɗu maksadin mu mu yi wa ƙasa aiki limamin ahmadiyya na Ghana Sheikh Muhammad bin sali. I stand here to congratulate each and every one of us in this room na tsaya nan don in ce duk da suke nan murna akan ƙarfin halin da muka yi na yin watsi da bambance-bambancen mu kiyayya da jayayya da ba su da muhimmanci muka haɗa nan ƙarƙashin lema Yeah. mu tattauna a matsayin al'ummar musulmai babban limamin shi'a na ƙasa sheikh abubakar kamaluddin ya yi jawabinsa ne da turanci amma bayan taron ya taƙaita mini abin da ya ce kamar haka game da abin da na faɗi shine ra'ayin mutane game da batun yan siyasa ba yadda da su ba tun da ba yadda da su ba suka kawo wanga lamari wanda ke sabon lamari ne dole ya kamata su yi aiki da kyau yadda mutane wannan tsoro da suke yi game da batun su zai kau babban limamin ahli sunna ganawar jama'a na Ghana, Sheikh Umar Ibrahim Imam. Ni ina farin ciki ƙorai cewa yan parliament sun fahimci abin da muke inda daga farko can tun zamanin kwami ana da wangar ra'ayi da ba haka muke ba amma babu kuma ko da wani lokaci akwai lokacin da Allah ke son ya to lokacin sa ke da kai abin da ke damu mu ba kuɗi ne babu da shi ba muna da kuɗi muna da jama'a muna da komai abin da ke damu mu amana ko wannan tsoron dan wani ko wani suna ganin in ka ba wuga ya ci in ba wuga ya ci Babban limamin ƙasa Dr. Usman sha rubutu shine rufe jawabin malamai. Kowa ya yi magana, to ba bar da wani wuri da zan yi magana ba. Maganin da ya kamata duk kowa ya yi. Ke da abin da zan ce, mu roƙi Allah, Allah ya ƙara mana zama lafiya. Gana yana muna cikin nima nima kuma na zama lafiya daura da mu ya ke yi kashe kashi to mu gode ma wannan nima mu gode ko da wannan zama namu shugaban yan majalisar dokokin Ghana musulmai da suka asasa wannan taron honorable muntaka mubarak ya yi kira ga waɗanda suka zauna tattaunawar na kwanaki uku ga cewa mu ji tsoron Allah kaka duba ni MP don Allah ya sa an bani wanga dama ina so in yi su wanga in pursue political agenda na Allah bai bai gafarta min kaka duba don kai wani sarki ne kana son ka duki wannan wokar amfanar da kabilancinka kaka duba kai limami ne don yau an jawo ka zo ka taimaka kai kana son ka ta wani wuri duk wani fanni da muke da shi da ya sa muka tattara nan mu yi kokari saboda Allah mu kiyaye hukuncin wanga za a rufe taron a ranar Lahadi 25 ga watan Satumba 2022 Idris Abdullahi Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana To a gaida Idris Abdullahi Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da biyu da Baya ga haka a koda ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jagoranci wani taro na haɗin gwiwa kan yadda za a magance matsalar karancin abinci a duniya. Taron ya wakana ne a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana a birnin New York a nan Amurka. Yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan sunana Mahmud Lalo. Madalla. To manyan jami'ai a Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗi cewa matsalar fari hauhawar farashin kayayyaki da tasirin annobar COVID-19 haɗe da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine za su iya haifar da matsalar karancin abinci a ƙasashe da dama. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutum miliyan 800 a duniya na fama da matsalar yunwa, wanda hakan ke nufin an ga ƙarin sama da mutum miliyan 150 kenan tun bayan da annobar COVID-19 ta barke A gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana a birnin New York da ke nan Amurka. Ranar Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce shugaba Joe Biden zai sanar da sabon gagarumin tallafi. blinken ya kara da cewa wata hanya da za a iya magance matsalar yunwa ita ce a tsawaita yarjejeniyar da aka kulla tsakanin rasha da ukraine wacce ta ba da dama aka fitar da hatsi ta tekun bahar al-aswad ya ce kamar yadda kuka ji daga takwarorina duk da irin labaran karya da moscow ke yadawa wannan hatsi da sauran kayayyaki da aka fitar na isa kasashen da aka fi bukatar su mafi akasarinsu a kudanci hakan har ila yau ya taimaka wajen sauƙaƙa farashin kayan abinci a duniya. Um, to shugaban Rasha Vladimir Putin dai ya ce wani yarjejeniya da Amurka ke so a tsawaita ba ta wani tasiri. Yana mai ɗora laifin hakan akan ƙasashen yammacin duniya da suka kakaba wa Moscow takunkumi kan taki da abincin da take fitarwa. Yana mai cewa ba mamayar da yawa Ukraine ce ta haifar da hakan kamar yadda suke faɗa. Firaministan Sifaniya Pedro Sanchez ya ce Putin na ƙoƙari ne ya gallaza wa duniya da batun abincin. Ya ce lokaci na ƙure mana idan manoma ba su samu taki ba a lokacin da ya kamata al'amura za su dagulewa mafi akasarin ƙasashe. Ban na fito ƙarara na faɗa muku, babu zaman lafiya idan akwai yunwa a cikin mutane. babu kuma yadda za mu iya magance matsalar yunwa idan babu zaman lafiya. Ministan hukumar da ke kula da kayayyakin more rayuwa a Ukraine Alexander Kobrakov ya faɗa wa muryar Amurka cewa Ukraine za ta dawo da safar abinci zuwa Somalia, Ethiopia, Kenya da sauran ƙasashen Afirka da ke da bukata. Ya ce abu mafi mahimmanci a gare mu shine mu ƙara yawan abincin da muke fitarwa sakamakon da aka gani a watan agusta ya ƙara mana ƙwarin gwiwa mun kai ga har mutum miliyan biyar kusan wannan adadi muke kaiwa ga kafin yakin nan ya barke uh, uh, To sakatare Blinken dai ya ce Amurka na duba yadda za ta ƙara bunƙasa harkokin noma a nahiyar Afirka nan da wani lokaci. Many of our African colleagues especially made ya ce da yawa daga cikin abokanmu na afirka sun bayyana cewa duk da bukata ta tallafi da suke da ita ta gaggawa abu muhim a gare su shine yadda za a bunƙasa harkar noma ta hanya mai ɗorewa na kuma gamsu cewa daga lokacin da na kwashe a wasu ƙasashen afirka na fahimci cewa akwai kofa ta bunƙasa fannin noma abin kawai yana bukatar tallafi ne the capacity is there, but It Shi dai sakatare Blinken ya kai ziyara kasashen Afirka ta kudu, jamhuriyar demokuraɗiyar Congo da Rwanda a watan da ya gabata. To kafin mu karkare shirin ga wannan sanarwa. Duniyar Amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya tattalin arziki tsaro al'adu nishadi diflomasiyya harkokin fina-finai kai hamma da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa sai ku rika kasancewa tare da sashen hausa na muryar amurka a kowace ranar juma'a da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe uku kenan agogon ghana domin sauraron shirin duniyar amurka duniyar amurka tare da ni mahmud lalo masu sauraro. To a gaishe da Mahmud Lalo. Yanzu kuma ga kaɗan da cikin ra'ayin da ku masu aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sani Muhammad Jindo, unguwar karofin madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa. Hakika tafiya da kimanin mutum ɗari da shugaba Muhammadu Buhari ya yi zuwa taron Majalisar Ɗinkin Duniya abin takaici ne. Ganin irin zunzurutun kuɗin da za a kashe wajen tafiyar su. Ya Allah ka ba mu shugabanni na gari masu tausayin al'umma amin sun amen. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce. Ta ce tuwo labarin wuta yake ji tsire shi ya ga zahiri. mu al'ummar jihar Nija mu muka ga irin ɓannar da ambaliyar ruwa ta yi mana. domin ruwa ya tafi da kabarbara sama da ɗari biyar sannan ya tafi da wasu mutum biyar waɗanda ke ƙoƙarin gujewa harin 'yan bindiga a abuja don haka sai dai kawai mu ce allah ya sawwaƙe sako daga jamila da Fati matan ado salati goma ga annabar jau wasiƙa ta gaba mata haɗin gwiwa ce daga kabiru abubakar bulan yaki da babba haruna bajoga suka ce assalamu alaikum voa hausa muna kira ga gwamnati da masu hannu da shuni da cewa gudunmuwa dai ba ta kaɗan don haka su agazawa al'ummar da ambaliyar ruwa ta shafa domin rage musu raɗaɗin asarar da suka yi don suna buƙatar agaji shi kuma ali abdullahi doron baga cewa ya yi Kwace kuɗaɗe daga asusun ajiyar bankin mutane ya zama ruwan dare a Najeriya. Muna kira ga ma'aikatar sadarwa da jami'an tsaro a kan su haɗa kai wajen bankaɗo masu aikata damfarar intanet. Wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga Muhammad Salihu Ƙauren na Moda a jihar Zamfara. Ya ce haƙiƙa na yi maraba da hukuncin kotun ma'aikata ta Najeriya. wacce ta umarci ƙungiyar malaman jami'o'i ta asu da ta janye yajin aiki malaman su koma bakin aikin su. yanzu ya rage ga kungiyar ko dai ta koma bakin aiki ko kuma ta ɗaukaka ƙara. Ni kam ina goyon bayan gwamnatin tarayya kasancewar su kungiyar asu iya biya masu bukatunsu sai dai Allah. da wannan kuma muka zo ga shirin na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. an fara zaɓen da ƙasar rasha ta shirya a kan neman mamaye wasu yankunan ƙasar ukraine a wani zaɓen raba gaddama da ake neman jin ra'ayin masu ƙada kuri'a ko yankunan su koma a cikin rasha an fara gudanar da zaben ne a yankunan luhansk da kesin da wani bangaren sabrusia da ke hannun rasha da kuma donetsk galibi ana kallo wannan zaben ne a matsayin wata hanyar da rasha ke so ta yi amfani da ita a matsayin hujjar kwace yankunan wani yunkurin da kasashen yamma suka yi tar da shi babbar kungiyar tsaro da haɗin kan kasashen nahiyar turai ta ce wannan zaɓen raba gaddamar ya saba wa doka cibiyar sa ido a kan guguwar fiona mai tazarar kilomita 250 daga arewa maso yammacin birtaniya ta rage karfin guguwar zuwa mataki na uku na ma'aunin sifar simpson a sabuwar nasiharta a cewar cibiyar kula da guguwa ta amurka a cikin dare wurare da dama sun ce sun samu gatsewar wutar lantarki wanda ya shafi sama da mutane dubu bakwai a cewar babban kamfanin bada wuta thomas sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Makeri wanda ya taya na gabatar da shirin da Julie Lathers Gresham wanda ta hada shirin ta kuma bada umarni da ma injiniyan nama na yanzu ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri. Ma